Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Jam'iyyar PDP a Najeriya ta cika shekaru goma sha bakwai da kafuwa, inda ta kwashe shekaru goma sha shida tana jagorancin kasar. kafin jam'iyyar apc ta raba ta da mulki a cikin wannan shekara yanzu haka jam'iyyar na canna wani sabon shiri don sake fasali da kuma tsarin da zai sa ta ta sake dawowa ragar mulki a shekarar 2019 kamar yadda 'ya'yanta ke faɗi. mun tattauna da mataimakin shugaban jam'iyyar ambasada ibrahim kazaure dangane da shugabancin da ta rasa da kuma batun nada wani kwamitin dattawa da ake sa ran shatawa jam'iyyar manufa. da farko mun tambaye shi ko ina jam'iyyar tasu ta sa gaba tun bayan shan kayan da ta yi a zaben da ya gabata mu yan pdp mu kwambenas wanda muka kawo pdp kai kasan ba za mu batta ba ba za mu iya barinta ba muna nan muna neman yadda za mu farfado domin idan kaye ya kaye ka gane baya yana yin ciwo muna so mu sa mantaleta mu gyara jikinmu kanan mu tashi da ƙarfinmu mu sake karawa domin yanzu ai kwana nawa ka bari ka gani zuwa baɗi ka ji yadda pdp za ta yi za ta farfado ka ga yadda za ta yi wa ƙasar nan so dalili shine cewa a yanzu ba za mu iya yin komai ba domin shi kanshi shugabancin bai tsaya ba saboda har yanzu ba ma da shugaba to hausawa kan ce sallah daga liman take ɓaci gashi ku ko limamin ba ku da shi a'a yanzu muna da za mu samu liman wanda kuma limamin nan ya, ya, fahimci sallar bayan ya fahimci sallar ya san abin da ake yi a sallar kuma ma mu da muke a baya mu kuma za mu bi shi daga gab gab gab idan mun ji ya bata a karatu mu janyo riga shi baya saboda haka ina tabbatar maka pdp na nan kuma mu muna nan ba gudu ba ja da baya za mu yi karo da jam'iyyar apc da wanda ni ina tabbatar maka sai ta saki ragaman mulki a shekara ta 2019 duk da ganin yadda wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar naku ke zargin juna kana kuna iya haɗa kai ku dawo ku tafi tare to ai daman idan mota ta cika waɗansu na kan talbodi waɗansu na kan eh, square da muke kiranta da hausa to in ta girgiza duk wanda ka san bai kama sosai ba zai zube yanzu za mu zauna waɗanda suke talbodi ko dai ka shigo ko mu jefa ka waje kuma in mun jefa ka da waje in ka karye ba jam'iyyar da za ka sake iya shiga saboda haka ina tabbatar maka mu pdp 'yan jam'iyyar pdp suna nan babu ɗan jam'iyyar pdp na kwarai wanda aka kafa jam'iyyar pdp da shi da ya fita sai dai waɗanda suka zo suka same mu kuma ka kira min mutum ɗaya da ya fita ɗan pdp banda mutum ɗaya wanda shi ma yana na yana sanawa zai dawo a'a yo <laughs> kuma a ba za ka je a bakina ba shi ma zai fito ya gaya maka zai dawo domin shi na san da shi aka kafa pdp amma duk wanda ka sani ko obasanjo tadda pdp yi obasanjo tadda pdp yi idan ya fita shi ya jiyo To yayin da ake wannan sai gashi wasu dattawan jam'iyyar ku sun kafa wani kwamiti a ƙarƙashin farfesa Jerry Gana don shata wa jam'iyyar taku sabuwar makoma. Ya kake kallon wannan mataki? Ya wannan kwamiti ma ai babu zancen da farko da aka kalle shi. Ai ba ma kwamiti ba ne domin in aka ce za a gyara jam'iyya, jam'iyya ba a Abuja take ba. Jam'iyya tana can a lokal gaman talakawa na shan wahala waɗanda ba a basu ba su san ana ba a taɓa basu su ko ba amma suna yin jam'iyyar. kuma suna shan wahala ka zo nan kawai waɗansu su da suka kafa wannan suka yi wannan kwamiti kashi casa'in daga cikinsu ba wanda zai wani talaka yake sai je gidansa ko kuma ya masa magana kai most of them ma kashi casa'in da wani abu daga cikinsu ba su ba da ward ne a Abuja suna kafa kwamiti haka aka zo aka kafa kwamiti na kwamfen din nan aka cinye kuɗin mutane mutane ba su san ma an yi kwamfen din nan ba talakawa na can suna hawan layi suna shan wahala sai waɗansu kan zo Abuja su ce sun kafa mana kwamiti duk mai sanya kafa kwamiti ya koma local government din shi in dai ana so a gyara jam'iyya jam'iyya yanzu ta fi karfin a yi ta a Abuja dukkan kowa ya tashi koma local government din shi ya faro gyara daga local daga ward din shi kafin ya zo mana da Abuja ya mana surutu baka ganin wannan yunkuri ne na samarwa jam'iyyar taku shugabancin da ta rasa ya ya ya ya shugabanci daga sama ai jam'iyya ce in kana so in kana suna zai ta mutum internal democracy a internal democracy sai ka bayan ɗin kowa ka koma daga ƙasa kuma ni bari gaya maka ita zai kan da ta faɗa shekaran jiya ta san ma an yi wannan list ɗin ba bari gaya maka zance ka ce wai wai an kafa list na PDP a North West ba za ka iya kidaya mutum ishirin ba amma wajen mutum dubu amma North West North West wanda ta take kashi ɗaya da kashi uku na Najeriya a ce wai a Katsina mutum ɗaya ne aka kafa aka saka a cikin wannan kwamiti jigawa ma babu ko mutum ɗaya jigawa ɗaya mutum ɗaya babu a jigawa tun ne son shiga jam'iyyar pdp tun ne son gyaran jam'iyyar pdp ya koma can an dai cin mu da buguzu kawai mutum ya zo sa babban riga ya iya kwalliya ya hau babban mota yana da babban gida kawai ya zo ce ne pdp ba za ne da wannan ba tun ne son shiga da pdp ya koma kasa. ambasada ba ku gamsu da mutanen da aka naɗa ba ne ko kuma kwamitin ne ba ku amince da shi ba. da da a wajena ka gaya mini ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun wa'anda za su iya komawa lokal gamman ɗinsu su kidaya maka batun goma kamar Terry Kana kamar Babu tofe ni suke yi a jami'an nan su waɗansu mutanen ma da aka sa a jami'an nan ya kamata sun yi ritaya daga siyasa amma an zo an sa su ba za su ban ma su iya tafiya waɗansu su ma ba sa zancen jami'a sun je sun daina yin jami'a. amma an zo an sa su a kwamiti ga mutane sai masu jini da a duka suna ne mafi jam'iyyar nan aiki sa su. To ina mafita. Wannan wannan kuma shi da aka sa na tabbatar maka ba zai aiki ba. In an zauna ma an yi zance an zauna a shashi ba mu ce ba za a yi ba. Za a iya zuwa a zauna a taru a shashayi da kuɗin jama'a a koma. Amma ba zai yi wani aiki ba. Duk abin da aka rubuta waɗannan mutanen ba su ne za su janyo jam'iyyar nan ta gyaru ba. Ba za su gyaru ta ba, za su iya gyara ta ba. Jam'iyyar ana so a gyara a koma can daga wani. abubuwan mutane talakawa jam'iyya domin mutane su ne jam'iyya kai baka ga misalin zaɓen da aka yi ba kuma mu pdp dole a yi da mu dole mu yi pdp ba wanda ya sai kore mu a pdp kuma za mu yi pdp har pdp ta kare. ta dai tabbata cewar akwai rudani a cikin jam'iyyar taku kenan. mugun rudani muna so mu gyara ai ai rudanin ma ya wuce rudani waɗansu mutane ne kawai suka haɗu su manya suna ji da kansu su manya suka yi wannan rubutun ya yanzu dan Allah dan Allah za ka ce wai katsina mutum ɗaya za ka ɗauka a katsina state ka ce wai jigawa babu ɗan PDP guda ɗaya har da Lamido bai sai zama yana ɗan PDP ba har da Lamido baya cikin wannan baya cikin wannan list duk mutum da kaje na jigawa baya cikin wannan list ɗin Kano ma mutum ɗaya aka sa kuma aka zo a Kaduna aka zone ɗaya zone ɗaya zone ɗaya aka ɗauki mutum bakwai ni ban ga mutumin zamfarawa a cikin wannan balle na Sokoto ta bakin ambasada ibrahim kazaure mataimakin shugaban jam'iyyar pdp kenan to kamar yadda kuka sani pdp dai ta rasa shugabancinta bayan zaben shugaban kasar da aka yi a najeriya wadda ta sha kaye a hannun jam'iyyar apc abin da ya sa shugabanta ahmad Ma'azu ya sauka daga kujerarsa yanzu haka wasu sun fara zawarcin jam'iyyar don samun shugabancin kuma rahotanni sun ce cikin waɗanda ke buƙatar jagorancin jam'iyyar sun haɗa da sanata sa'idu umar kumu da sanata bala muhammad tsohon ministan abuja da kuma barista ahmad gulak tsohon mai baiwa shugaba gullak jonathan shawara kan harkokin siyasa shehu saulawa ya ci karo da sanata kumu kuma ya bayyana masa dalilin da yasa yake neman shugabancin jam'iyyar to gaskiya ne jam'iyyar pdp a da tana jam'iyya mai mulki shekara goma sha shida tana mulkin najeriya a yau an waye gari ta zama jam'iyyar adawa dama kuma wannan za a tsammanci haka domin yau da gobe sai allah saboda haka kuma yanzu ita ma sai ta koma ta taka rawar jam'iyyar adawa a gani to ana kan yanzu yadda za a yi a ga yadda za a ga irin wannan kalubale kuma yadda za a ga jam'iyyar da za a iya gyara ta yadda za a iya daidaita ta ita ma ta koma ta shiga wannan irin matsayin da kuma zimmar cewa na bayan shekara hudu za ta koma fagen neman ɓacin mulki daga hannun waɗanda ke mulki yanzu zuwa gare ta kamar yadda karɓi a gunta. to ana magana cewa akwai sauran lokaci na wa'adin shi tsohon shugaba na wannan jam'iyya ta pdp wanda bai yi da kammalawa ba cikin wa'adin lokacinsa kenan wanda kuma ana ganin cewa ana neman wanda zai mai wannan gurbin wanda aka bar wannan kuma gurbi a shiyar arewa maso gabas akwai raɗaɗin da ake cewa kai ma kanka kana sha'awar shiga cike wannan gurbi gaskiya ne akwai batun magana cika gurbi akwai batun magana cika gurbi kamar yadda ka faɗi daga arewa maso gabas na najeriya domin nan ne inda ciyaman na jam'iyyar ya fito bisa ga tsari na karba karba da aka yi saboda haka yanzu ana ta ƙoƙari a gaya ba a yi a samo wanda zai zama shugaban jam'iyyar kuma game da magana da ka faɗi raɗaɗin ka ce ana raɗaɗin cewa ni ma ina cikin masu bukata gaskiya ne ina cikin masu bukata amma kuma da sharaɗi sharaɗi shine sai tukunna na yi magana da jihata na yi magana da gwamna na gwamna na yi magana da jam'iyyata a jihata an samu yarda an samu daidaito gaba da kafin ni shiga irin wannan domin ba zan shiga kawai kai tsaye ba tare da na san jihata tana tare da ni ba gwamna na yana malamin baya ba a yanzu wanda ba mu yi wannan ba tukun amma dai akwai irin wannan mutane na hasashe masu neman in zama cikin masu nema da kuma nema yana da sha'awar hakan ba wai ba wai kaɗai ma ni kai na ban in zama ciyaman na jam'iyyar PDP na Najeriya eh, to amma kana jin gwamnan zai amince da wannan ah, yunkuri din naka ah, da kuma wata jihar taka tunda ka ce baka riga ka tattauna da su ba eh, yanzu dai na sai mun je mu jira lokacin da zan same su mu tattauna da su abin da ya fito daga gare mu duka in akwai bukatar sake kan me dogara kan me ka dogara kenan na dogara na dogara domin na da yancin nema ka gane na da yancin nema kuma na kai in nema amma na kuma yancin kaiwa da kaiwa da yanci duka yana ta'allaka da wasu abinda zai zamanto ainihin home base ɗinka na jam'iyyar domin ana magana north east ne gombe tana cikin north east saboda ka sai jihar ka tukuna ta yadda cewa za ta zanna da kai. mai sanata Sa'idu Umar Garkon Gombe ya sani game da PDP tunda bai daɗe a cikinta ba tunda da shi an san shi da ampp ne a ce baka daɗe ba ka zo kuma haka na nema kwaikwaɗayin ka ka hau kan karabar shugabancin jam'iyyar PDP. Na kai in nema kuma jam'iyyar PDP na zama ɗan ta zan iya nema kuma har yanzu ina tabbatar maka cewa jam'iyyar ta zama jam'iyyar adawa ni din nan kusan duk shekara kusan kusan 38 da nake harkar siyasa a cikin adawa nake na dawo PDP domin huta da adawa kuma Allah bai nufa ba adawa ta saki bina ashe kuwa ina ganin yana daya cikin wadda suka cancanta su jagoranci jam'iyyar domin mu ga yadda za mu daidaita ta akan hanyar adawa barantare ma a yanzu ana mutum magana cika gurbi ne ba zaben mutumin da zai zama bai shugabancin jam'iyyar shekara hudu na gaba bane. Kun saurari sanata Sa'idu Umar Kumo mai neman shugabancin jam'iyyar PDP kenan. Kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu kuma za mu je jihar Jigawa inda 'ya'yan jam'iyyar PDP suka fara korafi kan yadda ake jagorancin jihar. duk da yake kwanaki 100 kawai aka kwashe abubakar isa ɗan dago ya tattauna da umar ɗan jani hadeja kuma ga yadda hirarsu ta kaya to ma sauraron muna tare da umar ɗan jani hadeja guda daga cikin hadiman gwamnatin ta gabata a jihar jigawa ta Lamido. to mun ga 'yan watanni kusan hudu da barin gwamnatin ku ta jigawa kun dawo kuna maganganu akan yadda gwamnatin ke tafiya a yanzu da kamun ludayinta misali ba za a ce wani borin kunya ba ne 'yan watanni da barin gwamnatin kuma kun dawo kuna su kan manufofinta duk da sabuwa ce nan da ba babu du mutumin da yake wanda zai iya faɗan wannan mutumin da baya jigawa wanda bai je jigawa ba bai ga yadda jigawa take ciki a yanzu ba abin da muke ciki a yanzu a jigawa na faɗa na ƙara faɗa cewar ba talaka ba ba talaka ba har wanda suke da arziki ma a cikin garin yanzu wanda suke arziki a cikin nan dutse babban birnin jiha wallahi suna cikin tashin hankali saboda dalili shine yanzu yanda gwamnatin aka taho da wannan gwamnatin yanzu yanda take tafiya in ka duba zaka ga cewar ko duk abin da ake tunani mai rai gaba ɗaya yanzu ya tsaya Yadda gwamnatin ta ɗauko tsarin system ɗin shine ya kamata tun yanzu a sani cewa tun da an riga an yi gwamnati lokacin da ake kamfen shine lokacin da kowace jam'iyya za ta ce wannan ne dan takaranta amma da zarar ka ci zaɓe ka zama na kowa da kowa a jiha amma dan da yanzu da an zo maganar masu share titi a ce a rage ba a basu kuɗi maganar gyaran asibiti a ce a tsayar maganar wanda suke lura da gidaje musamman ma'aikata na gwamnati a ce a rage a datse masu gadi a ce a rage a datse duk abin da ka sani komai da komai sai a ce a rage a cire a datse a kwaye wannan abin ya jawo cewar idan yanzu ka shigo cikin dutse za ka ga gaba ɗaya kamar cikin bola wuta in aka kunna babu wuta in ka zo traffic light da aka saka doka ma an daina binta gaba ɗaya saboda ana ganin babu gwamnati yau kwana hudu da suka wuce na yi magana cewar gwamna baya nan dubuti gwamna baya nan sifika baya nan ba kowa jihar ma ba mu san a hannun wa muke ba tukunna a jigawa saboda haka dole sai gwamna ya dawo cikin jiha ya zauna a jiha sannan za a samu ci gaba kaga in gwamna ya zauna dole um, kwamishinoninsa za su zauna divisors ɗinsa za su zauna a ɗinsa amma yanzu magana da nake maka ma'aikatan ma da na gwamnati da suke zama a dutse daga litinin har zuwa juma'a yanzu gaba ɗaya sun daina saboda babu aiki ka je gindin bishiya yanzu a jiga ka ga yadda uh, ma'aikata suke zama a gindin bishiya amma alhaji umar ba za ku yi musu uzuri ba ganin sababbi ne kuma sun ce sun gaji jihar da ɗimbin basuka watakila tafiye-tafiyen da ake na nemo jihar makoma ne wallahi ɗan dago duk wata gwamnati a kwana ɗari za ka iya sanin cewar ga inda ta dosa yanzu allah misali ka duba kamar shugaban ƙasa janar muhammadu buhari duk wanda yake komai abinka kasan cewar an dasa ana kan wani tsari koya ne ana samun wata nasara a tafiya amma idan ka dawo wannan jiha musamman jihar jigawa jihar daman da aka fi sani da cewar kashi casa'in na mutanen ciki sun dogara da noma amma me aka kawo na kyautata tsarin noman ma tukunna da za su samu kansu kwanan nan fa aka gayyato a tajirin nan dangote ya zo zai zuba jarinsa na miliyoyin daloli akan harkar noma shi yasa na yadda ci na ce maka akwai yaudara gaba ɗaya a tsarin gwamnatin na san lokacin da gwamnatin su lamido ina gurin lokacin da aka gawo dangote lokacin da aka yi economic summit a gurin ya alkawarin yin wannan kamfani yanzu manufa ce ita ce dama a ita din ai ake ai yanzu problem din shine gwamnatin ba ta da direction baka san su da kansu yanzu in ka tambaye kowaye yanzu in ka san in ka samu dan majalisar jiha bai san abin da jiha take ciki ba in ka samu wanda aka ce shi ma ya zama kwamishina bai san yanda jiha take ciki ba duk wanda ka samu bai san yanda jiha take ciki ba me zafi ne Haji Umar ku kyale su ko ga gudun ruwan su mana sai mun mutu dan dago ya mutane suna cikin jiha na ga ya maka shekara takwas ku kai dan dago abin da ka to dan dago ai abin da ka duba shine gwamnatin nan ta tara kuɗi wannan ah, mai girma shugaban kasar Najeriya bai ce ya yanke wa jigawa wani kuɗi ba daga irin kuɗin da ake turo mata daga asusun gwamnatin tarayya ba a ce an yanke ba to ya kai kuma zaka zo ka ce ka danne gaba ɗaya ba komai zaka yanke to ina zaka kai kuɗi ganin irin waɗannan korafe-korafe mun yi iya bakin mu don jin ta bakin gwamnatin jihar mai ci amma abin ya ci tura da ikon Allah za mu kawo muku martanin da za su mayar nan gaba. yanzu kuma sai jihar yobe inda kotun da ke sauraron shari'ar zaben gwamnan ta kammala sauraron bayanan lauyoyi da kuma shaidun da aka gabatar mata inda ta sanya ranar 21 ga watan oktoba a matsayin ranar da za ta yanke hukunci haruna albishir daga bangaren jam'iyyar pdp da ta gabatar da kara ya shaidawa aminu manu cewar sukan suna da fatar nasara abin da za mu fara cewa kawai sai hamdala da Allah ya kamu zuwa wannan lokaci da kai mu karshen wannan zama na tribunal kuma ga dukkan alami su waɗannan mutane da suka zauna su alƙalai na tribunal na insha Allah za su yi gaskiya kuma kuna da yakinin ganin samun nasara da Allah. ita wannan shari'a ta gwamnan jihar yobe kamar ta ja hankalin al'umomin wannan jiha da ake ta yada jita-jita me za ku gaya wa al'ummominku na jihar yobe wadda zai kwantar musu da hankali musamman magoya bayan ku wato abin da ce su ƙara hakuri an ce ma hakurci mawadaci yadda suke addu'o'in su da su gaba da addu'o'in har zuwa ƙarshen shari'a insha Allah nasiru min Allah nasara tana tare da mu insha Allah to kamar an ce zuwa 21 ga watan Oktoba ne za a yanke hukunci kan wannan shari'a eh su za su zauna kasan kowane kowane bangare ya bada jawabansa da kuma bayanan da kuma da kuma abubuwan da suke so ko ta musu to abu ne mai yawa dole su ma suna neman lokaci suna buƙatar lokaci su alƙalan shi yasa suka ɗauki wannan ɗan lokacin kamar wata ɗaya samu su shirya abin da za su shirya kuma su ba da hukuncin su akan abin da mutane su masu kara da wanda aka yi kara suka gabatar kuma yana cikin ka'idan watanni uku da aka ɗiba yana cikin ka'ida insha Allah kuma daman shi gaba daya duka duka a wa'adin da aka dauka musu kwana 180 ne wannan kwanakin da suka dauka yana ciki kun saurari Haruna Albashir na jam'iyyar PDP a jihar Yobe kenan to Aminu bai yi kasa a gwiwa ba domin ya ji ta bakin barista Ahmad Mustapha Gonari na jam'iyyar APC kuma ga abin da ya shaida masa. Kamar yadda ka lura kaga aka yi bayanai na lauyoyi game da abubuwan da ya faru tun daga farkon zaman magana har zuwa karshen yau wadda yau shine karshen ranar da lauyoyi suka gabatar da masu koke suka gabatar da dalilansu kuma waɗanda aka yi karansu mu kenan wanda aka yi karan mu muka kuma gabatar da dalilanmu na karyata duk abubuwan da suka faɗa so yanzu abin da ya rage shi ne kotu sun ba da lokaci ranar 21 ga watan gobe in Allah kai mu za su zo su ba da hukunci a game da abubuwan da aka gabatar a gaban kotu insha Allah abubuwan da suka gabatar sun mutane mu sun riga sun san cewa ba wani abin kirki a ciki saboda haka ni na tabbatar maka mutane mu zuciyarsu kuma hankalinsu a kwance yake ba abu da ya dame su in dai game da wannan karan da aka kai ne insha Allah ba mu da shaka in Allah ya yarda Allah ne mai yi kuma muna tabbatar cewa insha Allah muna da wannan tabbacin insha in Allah yadda ba mu da shaka in Allah yadda masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da injiniyan mu Ibrahim Tukur Kefi Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya